كجزيرة صغيرة في بحر عظيم da shi ma dai yar tsakiya ne kaga tun da ma'ana da kake tambaya da lakanan kawai kake tambaya ko din da ya zama ta da inda za ka ɗauka za ka ɗauki kusan in kana koyan abu da ka nemo daga inda fuska take ne farkon magana to an ka ɗauka daga nan za ka iya fita an ka biyu kaga yake wa min ayatul bihar ko al'azima al'amika al-muktanifatu li aqtar al-ardi su biharu ɗin. sun zagaye ƙasar ko duniya allati hiya kita'un min al-bahri wanda suke su waɗannan rafuka da suka kewaye dun ƙasashen da kaga yanki yanki ne na rafuka al'azami al-muhitu bi jami'il ardi walau jama'al makshufu min al-ardi kana ji da inda yake tudu tudu ina a tara shi ka je ka ɗauki taswira ka gani za mu na ma ga wannan ɗan cikul kaga ƙasa ce nan cikul afirka ne nan cikul ina ne sai a ɗauki yan wa'annan ɗina a tara sauri guda ɗaya ka gane ku a ce afirka nan namu za mu iya tura ta mu tura ta mu haɗe ta da asiya wancan turai ɗina mutu turo ta mu taɗa ta wannan wuri guda ɗaya can tsallake australia na mu turo su mu tara su a wuri guda ɗaya wadda za mu tara wa'annan wuri guda ɗaya in mun kwatanta shi da ruwan duniya za mu ga ɗan ƙanƙanin wuri ne ɗan tsibiri ne ɗan ƙanƙanin a tsakiyar ruwa ka gane ko kaji yawwa ka je ka duba wannan kokon na duniya ɗin ka duba za a ce maka ko da rana ɗaya na karantawa za ka iya gano wani sai ka ga nan wurin nan ne kaza nan ne kaza nan ne kaza nan ne kaza a junan kuma shi kenan ka ce to yanzu ka kaddara a irin na wasan yara din nan a ce a tura nan wurin a haɗa shi da nan a tsallakar da can ida wannan a hauro da wannan da wannan mu ci wancan mu haɗa shi da wannan ya ko wurin nan zai zama to ruwa ya zama nunkin nunkin nunkin wannan ɗan tsibirin da muke da shi da ɗan inda muke da shi wata yasa wani wani ɗan tsibiri ne in ka shiga sahara wani wurin za ka ce ko duwan duniya nan aka tara bai ke jika nan ce ina wani gefe ma zai jika shi to kaga wannan idan ka dubi wannan haka iya gana ka abin da zai nuna maka kai tunani ya nuna maka ce kai Allah mai iko ne wannan alama ne na ba haka kawai yanzu na su kai kansu ba kai wanda iso haka faru wannan akwai wanda yi shi kuma wannan mai wannan ruwan mai wannan abin nan din nan kila yana neman wani abu a kanmu dan ta wannan da hankalin ka tun kafin kaga inda muke na dinnan ran da wurin nan ya zo wajen mu da ake ma ba mutum bai san da Allah ba sai ya ce maka to akwai ma mai wurin akwai Allah ya ma turo da jakada ya ce wa mutanen nan wurin ga abin da yake so su yi ga abin shi ya halicce su shi ya tsara wannan abu iskar da kuke shaka itatuwa nan ya tsirar da su ne saboda ku wannan ruwan sama da yake muku yana yi muku ne saboda kaza yana yi muku ne saboda kaza ko kuma ga abin da yake so ku dinga yi ya ma sa rana za a haɗu sai dai ba mu san ranar ba ka ga daga nan za ka ce to ba zai yiwu ba kai kaɗai ka je gaban shi ka bukar da ba wannan zai ƙara ma imani ka zage ka tashi ka yi aiki kafin a sa'adu da mai nan wurin shi kenan ku minal shi ne ce a ah, ko da ka je da abu bai mazo wurin ba minal bayani da abu minal bari. jan ubari wal jibali shi ne zai magana lakin bil idafati idan aka kwatanta wannan da ka tara ina a wuri guda da ilal ma'i wato ilal ma'i to wurin da zama ka jaziratin kamar dan wani tsibiri ne dan kankanci fi baharil fi azimi a cikin babban teku idan ka je ba su rafin nan ma wannan ba su rafin ne za ka da inda wani ɗan dutse dutse yake ruwa ya bi ta nan ruwa ya bi ta nan sun tafi sun haɗe ta can ka ga ga ɗan tsauri idan misalin aka ce rafin ya kawo akwai ɗan tsibirin ga da ruwa bai haɗe yi wurin daga nan marasa jihar tashi daga nan su tsallaka su je su fa wancan rafin ɗin wanda suke ganin sun isa amma fa suna mutu a wani lokaci sai isa ba a bari wannan ba a yawan ba da misali a kai kan kuje kuce ba ku wani zai je ce yi saboda kana to wannan an zo haka da duniya za ta zama wata kuma ina ruwa ne to wannan in kuma ka bar wurin ma ba a yi wani tuzon da za ka je wanda wannan da ban tudu ka ɗan dako ka wannan ɗan tudu inda za a tara duniyar nan a wuri guda ɗaya zai zama ɗan ƙanƙanin tsuri ne a tsakiyar ruwa ka ga mutum a nan ya har ike ma wani bukirji ce Allah ma ba shi kuma ko kuma ce ni na da yanki ba sai yiwu a ce min kaza wannan bai kamata a ce kaza ba kaza za a ce sai ka ce ma tsobarin nashi ne ko gidan ku za ka yi magana ya kana magana kana littafi kada wani zo ya sauki in ka ne mai gidan kana tunanin kada ka yi magana sai ma bore su bi, to zauna tsiya-tsiya to haka wannan kaga tauhidi ne tsabar wannan ki ake cewa rububiyya wanda muka yi magana tun farko wannan tambayan jiniya a yanzu ga wannan shine rububiya kafan wa'annan kafan wa'annan daga nan sai ka ce kai Allah nan bari ka bi shi kawai Allah nan me yake so shi wannan mai nan wurin me ne baya so ka bar shi sannan ka koma ka dinga roƙon Allah nan ka taimake ni ka yi min kaza an ce har yana zuwa sama ta kusa daidai lokaci kaza sallolin da muke nan duka gaba ɗaya da mutum zo sana wurin sa ya zo yana gaban shi har mutum na magana da shi iyaka na abudu wa iyaka na saye to du'a'in da zai roƙasa da zai zai yi ne da zuci da gaske da hudurin kalbi da du'a'i da hudurin kalbi sannan kuma ga abin da yake nema ya gagara yiwuwa da na duniya yana neman sa da kuma na ƙarshe na hakikan aljanna yana neman shi ta gane bil idafa to fil zahari eh sajira yana ta sajira ba eh Allah sarki ibn zamana kar dan wani dan kankanin ne yayi misali yanzu da za ka ɗauko ka ɗauko man safira sai ka kai karta ba ganin yasa sai ga wani katon hoji amurka ne in ka tsalla ba da ruwa tsakani ba ya tafi to a zo a tara khaliju ne ya shigo kawai irin katon sai kunna ne shigo da Allah ya sa an kawo muku ruwa a ja kusa da an muku khaliju to ma masu yan bakin suke zo hana an yi ruwa an yi tsaki an tattakin gida da wajen gida saboda in ko samu khaliju kuma za ku yi arziki amma yadda suke da arziki amma dole su ci gaba da kwasan muku arziki sai eh, ba zai yiwu ba ai menene menene wani wanda ka je sai maka ba zai ba an gan shi an gan shi mai gidan shi ya gan shi an ga mai gidan mai gidan kuma ya gan shi inda an farko shi daga can suna an jinye shi za ka je ka tadda gidan kama san a jakutan kadan wahala kawai <laughs> ka biyan sa zai kai ka a shi ya sani kai ba ka san wurin ba ko ta kan hanya ni ma daga kan hanya na gani na gwanci nan ne kaza na ce to to da a ce za a farko na ruwan a a wurin a shekaru da manya-manyan jiragen duniya za su dinga zuwa wurin shi ne su ce maka jirgin ne zai sauka man cikin na nan shi hanci kashi da kaya ka san buga wani shi kaduna nan ai ya yi mana yawa sai dai kano a tafi a kai shi kano a kai shi wani mai duburi a sai daga nan a tsallaka da wani caji a bishe da wani muma da da caji tana za su dinga karban abinci abin da a samu abin nan kamar ma sai sun zo ta bangaren nan ina ma sai sun bulla wajen bangaren nan tun daga sai kuma samu ta shigo mana a can jirgi kamar a cikin kyan a ake shi da kaya ya zo ya tsaya a yi wata kaza ana masa lodi Wata ni ake ana lodi cikin jirgin ba abun da babu sai abun da Allah bai so ba amma a irin ɗan adam zai ba abun da babu a zo a dinga kwasan kayan a dinga kwasan kayan a gama gaba ɗaya a ce ta an ba samu naka sharan jirgin zai iya kuwa sai ka je ka tadda ga wata kwararraɓaɓɓen mota an bata da ita ga wani guntun kan mota an jefar da shi ma mai shi ya ɗebi kaya yi masa yawa ga wata tirelin shinkafa can samo kaɗai an bata ga wasu filoli can a gefe ba a gansu ba sannan ka je ka share ai mafi sauƙi ka ce ma la yahuda na maka saya shi ne ɗan kasuwa nawa kafa ya sai bishi ɗaya bayan ɗaya bai ne ya ce, sai ya dinga ɗaga katakai ko da kuɗi sun zuba wani wurin ya kwashe amma kai ka ka kalla ka kalla ya tsoka kuɗi jewa ya ba kama ka je kafa kurmi ka ɗaya boli ka tafai kai daga nan sai ka ce samu na kama zan koma nan wurin yan sa ido sun yawa in na kawance ba na yan aro kaɗai sun ishe ne wasifa barin koma can samu na kan Allah ka in yi labure a da can ne ma hmm? da yawwa zai na wani na eh eh eh dubu shida don da ka rikita yi kai masa zauna eh an masu kwashe motosikul ba ma babban banan an kankani ne ɗan autan ne mai mota dubu nawa dubu shida ɗan ƙarami ne ya je ya ɗebo ne a wurin babban shi babban ya san tsakiyar ruwa ba zai iya zuwa nan ba da kuma kwantena kwanan wannan kwantena wanda muke cewa akwatin mala su nan da akwatin mala su shi ba haka da su nan kuma cike suke da kaɗan da kaya to kaga aka ke kawo shi na kaga da an kawo mana nan ai da shi gyara mani hmm? ai da ma magana mu ma da mun fara zama wani amma a ina sai mu zama mu ba manoma ba mu ba 'yan kasuwa ba mu ba menene ba sai dai kawai sai dai mu sai dai mai dan ta hafi to wannan abu ne wanda yake wannan wannan in ka kalli wannan abin da zai rantsa Allah da iko yake to kaga ko aljanna ta fi nan idan mutum ya samu aljanna gaba ɗaya wannan ɗin ba komai ne babban zane a wofi ba ka ma ta kanka lokaci a ciki in dai ba yi ne kamar yadda annabi ke ce shi bai da bukatan a ce masa gaba ɗaya din yana da dinari ka ba bai bukatar dinari bai in ba dai a tara mashi bai ce mu haka yi ba ce kuma kuma ga ku kuma ku ɗiba ga ku? kuma nan kwanan ga ku kuma ku ɗiba maza ku haka ku kuma da baya kuma ga ku yace in dai ba wannan ba ni ban da bukatan wani dukiya in da ba wanda zan yi kyauta da ita ba daga nan ya rabar da ita ga baki da kunce shi akan tabar ma lafiya lafiya shi zai iya tara irin wa'annan in ya roƙi Allah Allah ya mayar da kan dutsen a ce maka zuwa tsunan na maka duk zama zinariya a kawar mutanen ciki a ce nan na annabi ne ije da an masa dutsen ma kansa ya masa magana ya ce safa ta taba ce ko kana son zama zinari ka ba za ka ji masu duwatsun ai har yanzu za ka yi ana cewa dutse kan zama zinari duwatsu na wurin amma zinarin zama wa yake haka wani yaro na ke ce ni sai da takon da ya ce ka wannan malam ya kusa zama zinari amma bai zama ba amma dai yana canzawa yana canzawa yana canzawa ba abun ka ɗauko shi gida ka ajiye ba <laughs> wata rana zama zinari me ke sa shi me ke sa shi wani abu na wurin Allah inda babu zinari wata zata ta ji an ce zinari ya bayyana tun nan da za mu bi Allah miki akwai miki a wurin shaka sai iga za a yi shekaru ina za mu je to daga cikin ala wannan shi ake ce masa rububiyya daga cikin alamomi wanda suke nuna mana Allah Allah ne Allah gaskiya ne wannan tashin kiyama gaskiya ne to daga cikin alamominsa alhawa iska imma a ce hawa wannan iska da take bugawa tsakiya wanda za ka ta yi ta yi nan ko yanzu shiro nan da kai shiro kawai ta yi mafisa wa huwa jismun latif iska halitta ce siriwa to siriwa za ce kamar aka ga ruwa siriri ne yanzu idan idan kai haka aka zuba maka gari zaka kunshe garin ka na ga wasu ana rarra waje sai ta tsiba suna zuba ana sai ta tsiba suna zuba nan ko su tara su je ne ne buhu sai su zuba a ciki su sake komawa su ba za su abin nan ɗansu ba ai abin nan to za ka haka zuba maka ruwa shi ba mai zuba maka bai zuba maka ya zo ka je mace sanarwa ana alihi da ke ce allai ya gafarta wa Allah ya wa na ke karba da ruwa ana Allah ya gafarta allai Allah ya gafarta mana bari kuɗi da za a ɗiba da shi sai ga wani na ana ka ta ah, mai kyau san ɗauko mai kyau san ɗauko malam in ka ta yi ɗauko ko mai gace ga malam can ko kewaye shi a samu a famo wa'in take ganin girman su don abu ya baci ya yi haka ya ce azuwa masa ruwa ciki to kaga siriri ne ruwa nan yan kofofin zai ta bullewa ko zai ta bullewa amma kaga wace ba zai bulle ba gero ba zai bulle ba masana ka zai ba ta faɗi ba a ciki to iska ta fi ruwa firantaka ta fi zuwa ta. to da ka iska kuma ga ta nasi latifa shi za ka ce latif sai ta shiga ta nan ɗin ta tafi ta shiga ta nan ta tafi ta wane ne ɗin ka ta ta kira ta cikin kanka ma kanka cikin jikinka ma tana rasawa abin ake alhawa to wannan iska mai kake tsammani hawa da kayanta ake wannan kaɗai ya isa mu bi Allah ba ji ba gani ba tambaya shi saboda mene da in yake ai kawai ji ba yi babu wani tsayawa mun yi ta da yi karatu ka ai mun bari mun bari na baya ma su ba mu shi wa huwa jismul latif la yura bil aini ba a ganin sa da ido ina jin kuma dubin dubaru ba a ganin kwayoyin iska ko ya santa ku ne masu shiga lab tun shekaru tun ada ada tun tun lokacin kaza ana ganin kwayoyin iska an wa ka ta mundu mundu suna yawo in ko ka ga kwayoyin iska to ko mutum ba zai gano ba kenan amma madubi ba la ira bil aini sun bantur ila shiddati kuma kalli karfin shi shidda ko abu ne tafiti ne kada ainihin ya samu bishiya ya tsaga ta kawai tsaya ba ɗi ɗan ya fara fashi da ƙarshen nan da aka ɗaura aka ɗaura aka ɗaura in aka ajiye shi a ce maka ma zo ka karya ba taso so ba ka ga iska ta same shi ta zama ƙasar shi sai masa haka na je wajen angon a zo ne ku ba da nasara ne yan haura shi ne nasara kenan nan ne aka lankwasa shi eh? akwai ne a wurin to shi ne aka lankwasa shi kuma abu na gashi in ka in ka bi ta haka za ka ji kawai abu na amma da ta zo kawai ta lankwasa shi ko misali in jirgi ya zai wuce kan sama ai ba in ya buga iska za ka je masallacin nan na ta ta ta ta kan kafar kanta da yake akwai masallacin kai motsa ta ke, iska ina ku shi ne shi ne lokaci shi kowa lokacin da iska ta kwashe mana masallaci ce ma da ila waje ya ga iska nan ta ɗaga rufin nan ta yi sama da shi sai da ta raba shi da masallaci ta dawo da shi da wata ta zo ta ɗagawa ana ila ila inna lillahi wa inna ilaihi ta dawo da shi haɓar wata ta zo ta bi ta kafa ta kawo na kwanan san makarantar da muka aka ji ana tsintsintowa amma a makarce mutum bai gani sai da ke ga kata kusan ƙaƙo to ne tsammanin iskar ada wannan hmm? wai ka ga mutum ke cika baki kai, Allah ba mu kai in ko kana ina fito kuma baban shi na kallon shi hukuma na kallon shi hai ala da hakuri yake ba ma kadarullah haka kadar shi iska wannan kaɗai ta isa ta tayar da wa'annan abubuwan duka wa kowace wanzur ila ajaibil jawi ka duba abubuwan mamaki da ke sararin samaniya sai wanda suka karanta saman wa ma ya zaharo fihi da abin da ke bayyana a cikin saman minal buyumi na gizagizai a shi na yake cewa menene eh, fisa ba ina ayin bayan can aka yi magana su inda fi karɗi samata ta ahu zuru ma za fi samawati wal ardi kaga wa'annan su ne za a za a mutu zai nazari nasu din abin da ke bayyana min al-guyumi wal ra'd da tsawa wal barqi da wal qiyas ya masallaci da hakan jirajirai da suka je na tsawa na shi wannan wannan ganganganya wannan daidai abada kai wani tsayayyayya malam wuta ta cikin masallaci ta wajen masallaci ana ce mun kusa mun ci biyar kaga irin wannan tsawa shi ta za a dinga jira na tashi aljawa ba ko irin ta ba nan cin duk kuwa inda ke bushewa yi bushewa kuma ba na kuma marazu lamarin Allah haka ne abin ya uku da yanzu ko abin da suke ce ga ba ɗaya wuta ce suka ga kawai kamar ta kama masallacin gaba ɗaya ta haka za a dinga gani gobe kiyama kullum kin haka ta yana iko alhaƙin ƙananan yaran na shirin kai wanda ba su san tsoro ba ba su san menene ba sukan shiro sai can bayan yan mutuna zuwa da cewa mm, mm, mm. ai gaya ba ba ne ba ba jan min al-quyumi barrabi wal kuma ikon Allah wal matar daga ana shekowa kuma daga sama sai ka samu wando ka zauna daga wando ka kallon kamar da bashin kwarai ake faro shi

والشهب والصواعق بسعوى وغير ذلك من العجائب دك وانا حالك كان اللاني ان تبعك ان ذر وانا وانا غيرتك دارك شيكاي الله اللاني وانظر الى الخير تكبر وانا دكني ماذا في السماوات كان يقوم هو جنة كذا وانا مطلعك مكذا يمّا in yin mata ka ga tsaye sun kwashe suna shawagi a sama har kaman wasa suke wani ce laifin sai sun zuwa sa tsaye sai kasa wannan iya yi kan su su ina su damuwa su dinga shawagi su tsaya duk sun gaji na su bata sai kuma ka ga wani timfin ya zo wajen min al'ajaib banzur ila tsayir tusabbihu bi ajnihatiha ko tusbihu bi ajnihatiha tana ninkaya da fuka-fukanta ninkaya bil hawa iskan nan ta daga ta sake fuka-fukan wani zai da wani shahon ya saki kai ya ta ta ya yi shiru a wani shi in yi gana ya fara iyo amma kamar yi tsoro ga mutum a cikin rashin ko a cikin kogi yana tafiya yan tafiya ya gana ya ta tada filafilar fa tsayya tsayya tsayya tsayya haka ma ma da jirgi ma yi in ya tafi ya tafi ya gaji ya ajiye karan can an jima sai ɗauko filin filin filin filin ka ya ƙara tafiya ya ninka ai ka ga shi kamar tsuntsu ne a sama wannan duka ayatun nan ce wannan ni ke kalla wannan ya gane sai ce kai ma kalaka ta haza ba ta subhana eh malam abin nan da ta sunan da zan baka ok ne sai na kusa da kwana yake da yanzu ka dubi irin wani abubuwa a gani in ka tsaya ka kalli wannan ka ce kai rabbana ma kalakata ka batina ubangiji duka hanta wani abu a banza ba ba ka kallon wata kabila ba ka kallon wani mutum ba ka kallon wani gari ba ka kallon wani yanki ka ga mobi mai yankin nan kawai shi ne kaɗai mita ga shi na ta faɗa wa ilayya uku idan idan ya marji hukunci amma ni dai ba zan kowa sai ke jami'a ka daina tunani ma ɗin ba za ka koma ba za ka samu ni lungu halabe ko ka ɗan haka rani ka labe a ciki ko da ya ce o oh, o oh, wurin Allah za ka koma jami'an shi ita amma bai ta kuma abin da ba ka so ɗin nan za a yi za a kowa aikin ka yi lissafi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharran a da nan kutun kotu tafka a yi kawon mace ka gyara shi da Allah da dai abi ka ba shi kwanda ka bi ya yi bil hawa kama yusbihul hayawan albahara. Kama kaman yadda dabba ke ninkaya a rafi filmai ina ji inda ke da ka dubi su kwadon aka shiga rafi ka dubi in kifi ana cikin rafi irin wasan da yake a shi kowa a cikinsa bai ma san ana yi ba in ya ga dama can ƙasa in ya ga dama yau sama in ya ga dama in ya ga dama ka bi shi rere kuma kuma ba to wannan abu da ya sama ce eh lalle komai da Allah ne in manzur ila samai sannan kalli zuwa ga fararen sama da har yanzu wa idan ya da jimanta wa kawakibi hada taurarin da ke cikinta wanda taurarin da ke ciki manyan ƙananin tauraro a ciki ana cewa shi ne wanda ya kai girman duniya nan sau bakwai a shida bakwai kamar duniyan nan kamar duniyan nan takwas shi ne ƙarami a ciki kuma ga sunan bila a tattalin bahaushe ma ya mai da wannan hausa har gudu da a san adadin kirgen shi ba yadda ke bila a dadin larabcin hausa wa kawakibuha wa shamsuha da rananta wa kamaruha wa ma fiha da abin da ke cikin taurari na ma fiha kawkabun illa walillahi fihi hikima Wama ma kawkabun fiha ba wani tauraro a ciki da ya faru a banza ya rabbana ma talakta hada batila ba wani tauraro a cikin ta illa walillahi fihi hikima wace Allah na da manufa a cikin sa to Allah Allah na da manufa mu ma nan ba yanzu wani ya zo ya kalli wannan wayan nan da ke kan gini ne to wannan wani shirme ne kuma sai ki sai wasan yara to yara ne suka wannan abin din abin da da ka samu wayan nan su yara suka zo suka muku kudure kudure na akan akan ban wace kai sai ba ka da hankali wannan abin kuɗi ne kun ne amfani sa a gare ce ba ka san amfani sa ka ba dai mu ji ka fiki je ka kawai a ka shi fi alheri ba ka san amfanin wannan ba ai ba mu wayan nan a banza ba maganin menene maganin a ce ma za ka faɗi ga amfanin da take ma sai ka kai kuma na ba hankali to kaga ba mu sa wannan waya a banza ba ba ba wannan marfi a banza ba ba a yi wannan fila fila ta tsakanin gini da gini a banza ba akwai abin da ake nufi da ita ba a sa kaga an yi gini maimakon a zuba kankare kawai a tafi sai a ce wai sai an sa wani rudi sai an wani ɗaure shi sai an yi wani yaje sai wani ai wasa ne ku zuba kankaren kuwa ta inda rashi sai eh, na ya ba ka da hankali to zumunci sai an sa dutse a ciki sai an yi menene duka ma kala ba ai wannan fa banza ba za ka ga Allah zai tarari na banza hmm? zai halice mu ya samu ba mu da gashi haka a banza ga akwai a san da gashi wannan da kaho wannan babu kaho wannan ya kwana a kan bishiya wannan kuma ya kwana a kafa a kan kafan wani sai ya haƙa rami ke kwana a ciki kuma ma da zafi bai kwana sama sai ran rabbana ma khalaqta hadha batila wannan shi ne ake ce masa rububiya in ka kalli wannan ran da aka ce me wa'annan halittun yana neman ka zo ka yi kaza ina ga za ka yi da gudu inda aka ce aka ce Allah ya ce a yi sallah me wannan halittun ne shi ce a yi sallah to gashi mun taro za mu bi shi hayya ala sala ko me kake in kada ko alƙalai sai ka ajiye sai eh, dole ne ne nan gidan ne yake kira za a je a ga mai nan gidan kada ka bari ba a gan ka tare da shi ba ko ta aka ce kun je gidan shugaban kasa kun yi cin kun yi jama'a kun je za ku ga shugaban kasa a ce ni bari je yin alwala ko kuma zan zagaya kana ga shugaban kasa zai jira ka sai karshen da ya ce koma ku bakwai aka ce ku je to yanzu ne dai shi da su je tun da ya ce a shigo har yana kira to yau ba shugaba Allah ke kira ana kira ne a zo za a ga Allah a zo a haɗo hayya ala sala kowa yi alwala ba ta maza lokaci ai eh, za mu je mu ga Allah yanzu in ka bari aka fito daga gare shi ka je kai kaɗai ba ka samu abin da za a samu ba ka bari ka ga yanzu misalin wancan in na shugaban ƙasa ne sai dai su ba ka abin da suka samu amma kai ban da kai a can za su ce mun tawo da mutum da amma da lahiya sai ito man da za su bi amma ba ma kai ce to ni ma yanzu ba samu sauki na ga zan je in kai shi amma mutum za a ce hanyar alasalayi zama shi sai ya ga dama sannan su sa ya sallasa ya zama mun ya yi dole ne hmm, a nima na ce in a wurinka a ce hanyar alasalayi ka bari har kana wani abu har dace ko ce maka sahi da kasan Allah ba da suke baka san Allah ba ɗan yana ne akwai hauka tare da shi hayya ala sala kana zaune in ta aka zo maganin sa shikenan kai in ka zo daga baya ka zo za a karba ba za a karba ba yaya za a yaya za a yi kai ma sai kuke za ku ɗan ƙaramin kin ku je ku shiga ku gan shi duk da dai hanya gaskiya ma kaddar na laha haka kadar shi wallahi ma la kullun kada za ka ce Allah ba mu yi maka yadda ya dace ba ba mu ɗauke ka irin girman ka ba kuma ba mu sani ba ko ba mu faɗa ka ba ko kuma shi ya rafkanar da mu girman ka tun da dukkan kome ba a ce me nan me wannan duniya ke magana me wannan iskan me wannan tsuntsaye me wannan kasan me wannan ruwan da yake ke ko zo a zo za a gan shi kai ka ce kai kana da uzuri kuma fiha kawkabun illa walillahi fihi hikima fi launi launin sa kansa ai ga ta launi wannan mamaki ake ana da ilimin launuka kore da saƙon da ke isarwa Ɗorowa da saƙon da ke isarwa ja da saƙon da ke isarwa bulu da saƙon da ke isarwa algashi shine bulu ko algashi shine abin da saƙon da ke isarwa fari tas da sakon da ke isarwa duk wannan kaloli nan da ya gani ya an fassara kowanne yan duniya sun fassara ga abin da ke da shi da farin farin kaya akwai sakon da ke isarwa jan kaya akwai sakon da ke korewa akwai abin da ke isarwa kore da abin da ke isarwa kuma suna an yi bayanin abin din gashi ne yadda yake to balle Allah don ka ga tauraro na wani wakil wakil wakil wakil kore kore jirin ne mai yake wani akwai sako da ke sama ne ya ho an mun da su asali wannan abin ya yi shi kaza mai kama da kaza akwai abin da ke nufi da shi wannan akwai abin da ke nufi da shi ko da kana ya fi launihi wata kalihi da kuma irin girman shi wa mawada'ihi da inda aka aje shi wanzur ila ibladil layli ka ila jillele ka tsaya ka kalli yadda ainihin ake shigar da dare fin nahari wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan wannan ka dubi yadda ainihin daren yake yin satulewa kaga da ke muka saura shi da saura kwata ya eh, za mu iya fara karatu amma yanzu duk inda ka buga ka yi ka yi ka yi ka samu wannan ya zo ka ce to shi kenan na ji wannan haifar wannan ya kai ka sake dawo wannan ja ah, kai ka je amma haka ma na sai ka shi shida shi da ta yi baka shiga ba gobe ka sake shi ka sake kamara ka sake menene haba sai dai ka zanka ko ɗan kaɗan ko ɗan abokan ƙanƙani na ɗaya zaka ne yi ya wuce to an kada ce kai inna fi zalika la aya alba akwai aya wanda shige wanda rana ko eh, cikin wani ko wani ne shige cikin daren ya gudu biyar da muke fada da shi da yanzu da shi da muke fada yamma tana yi idan aka ce shi da nan ta zo to karya ta kare karya ta abu ya gama ɓace ma shi da sai baka gama ba in tafiya ce shidda da kai kusa da inda kake ba ka shiga matsala yaya za a yi ka haɗa da gudu ka haɗa da ne katar da gosulo wanki ya taho a guje kai ma a guje ku haɗa ku tsaya dole a tafiya a sanda sanda wanda ya wuce wanda ya wuce wanda ya wuce wanda ya wuce wani da shi biya ne ku bukata ya danno ya shiga can cikin tsakiya ma gaba da abu duk gaba ɗaya ya sai rage rage duniya to wannan haka wannan ka tsaka dai da rubar da ta kai rabbana ma kalakta hada to subhanak wannan ko abin da ake nufi sannan kuma kai kana kanka kalla gashi gashi kana gudu kana tafiya ka dauka tafiya a hankali a hankali wata ran sai dai ka ga na koka a wuce da kai ni wannan ce ta gama baci daga nan sai rami in ma baka mutu haka ba والنهار في الليل وانظر مطير الشمس تدوب في رانا كيف اختلف في السيف يتصاب لوقة السيف والشتاء yanzu wajen ina take bullowa ba na na haga eh na haka yanzu lokacin za ga ne kuka hura wuta a da birin sanyi sanyi kuna jin ido za ga ta ta bullo ta yanta, na haka wani lokaci sai ganta tunan kan lokaci ka tako mata man haka ai wannan kadai ne ke kai ko kuma wani rikici da ya auku da ga rana ana kwanan inda muke ne ya saba tun da an ce wai suna tafiya ina kuka nufa nan sai ganin an yi can kamar an yi burki sai kuma sake koma ta sai sake koma haka haka wurin faduwanta za ka ga daban-daban take ba wuri ɗaya take faduwa ba ya bambanta saboda kana fi shita wannan illa fi zalika la ibra illa fi zalika la aya li ulil albab wal rabi' wal kharif wa qad qila anna bana za'a sai dai gashi ya kamata a kara amma ya isa